wannan komai tambayar tana cewa malam wayoyin mazajenmu sun fi muhimmanci a kanmu malam don allah a yi musu nasiha to kun ji ta ce wayoyinku smartphones ɗinku hmm. sun fi su muhimmanci saboda kuna ba wa wayoyin lokaci kuma ba kwa ba su lokaci mhm. al'aslu malam usmanu mace tana da hakki akan mijinta ya saurare ta ya yi hira da ita ya ji damuwarta su tattauna kan abin da suke ganin maslaha ne akan eh, aurensu hmm. ko akan yaransu kai ko ma a haɗu kawai a yi hira ta raha na aji daɗi imam bukhari a cikin littafinsa aljami'ar sahih babu yayi babu samari ma'al ahli babi da zai koro bayani kan matsayin hira da iyali hmm. in hira da iyali ba shi da matsayi har imam bukhari ya yi masa wannan taken kasan abin da ya kawo wani hadisi a hmm. matsayin dalili kan haka hmm. sai kawo kissar nan ta hadisin ummuzar ummuzar wato wasu mata ne aka yi a kasar yaman a da can su goma sha ɗaya suka yi alkawari da junansu cewa yau su haɗu su yi hirar mazajensu kuma kowa ta faɗi gaskiya akan halin mijinta don su ji cewa suna tarayya akan matsaloli ko kuma a cikin damuwoyi ko kuma dai alhamdulillahi ana cikin zaman lafiya kamar yadda matanku in suka zauna ba abin da suke yi a kanku in ban da hiranku malam usmanu mm. har matan da tije irin naku wato imam bukhari ya kawo hadisin eh, amma manzon Allah sallallahu kuma ya zauna aka ba shi labari na mata goma sha ɗaya yanzu ni ko kai <laughs> da sunan ba mu da lokaci ai tana fara labari to naji naji naji ki takaita amma manzo Allah ya yi shiru imam bukhari ya ba da hadisin cewa jalasat ihda عشر امرأة فتآهدنا وتآقدنا ألا يكتمن من أخبار أزواجهن شيئا قالت الأولى زوجي لحم جمل غث على رأس جبل وعر لا سهل فيرتقى ولا سمين فينتقل قالت الثانية زوجي لا أبث خبره إني أخاف ألا أذره إن أذكره أذكر أجره وبجره قالت الثالثة زوجي كليل تحامة لا حر ولا قر ولا مخافة ولا سآمة <laughs> قالت الرابعة زوجي إذا أكل لبى وإذا شرب اشتفى ولا يولج الكفة ليعلم البثة قالت الخامسة زوجي إذا دخل فحدة وإذا خرج أسدة wala ya tsalu amma a hida mm-hmm. wato <laughs> labarai ne masu yawa daban-daban kaga wannan kyakkyawan hali na annabi sallallahu ko yana jin an tambaye na Aisha cewa ya manzon Allah yake kasancewa a gida mm. ta shekarar Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bahakan bassaman wa kana fi mihnati ahlihi ko dai yana dariya ko yana wato murmushi ko kuma zaka same shi yana ta iyalinsa abinda suke yi yanzu Malam Usmanu na fara da kai a cikin mazaje in ci in tambaye ka mhm. shi kana dan leka kicin din matar ka dan taya ta aiki in baka komai ba na ce ka bani amsa bane ba <laughs> dan kada in tura maka asiri <laughs> amma dai ina so in faɗa maka malam Usman da yawa daga cikin mazaje ba haka shi wannan abun ka shigo cikin abun da yake nasu ne wanda Allah bai haramta ba kai kamar keniya da su ba yana haifar da kauna da soyayya sa su yana sa musu farin ciki in kuma ba haka bane ba kai da kake kallon mu tare da iyalinka tambayi mm. iyalin naka haka ne ko ba haka bane ba in ta ce maka haka ne to liƙe eh, wuyansa bayar Allah sashi ki ce manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake yi khairul huda huda muhammadin sallallahu alaihi wasallam annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ba an taba bada labarin cewa na Aisha ta raka wata amarya ɗakinta ba mm. saboda tsabar eh, wani irin shirme yanzu wasu sai su dauka cewa wai raka amarya ma ɗakin ta ne wani har yana jin cewa wai ya kai yassa da kansa ɗakin ta mm. shine sunna ba mace in kai haka kayi laifi ba mm. amma kada ka ce ma waɗanda suka raka su ma sun yi laifi eh, saboda ai gashi an samu manzon Allah sallallahu alaihi matarsa ta raka amarya har ma da ta dawo manzon Allah sai ke hira da ita yaya kuka raka ta mm. kaga Abinda yake na na mata ka gwada abin yana da muhimmanci gaskiya yanzu wani lokaci mata ba su da hirin da ta wuce mazaje labarin dinke dinke labarin styles labarin biki kai ma an aka ci saka a cikin magana sai kai gaskiya na dan wani lokaci mai a ciki ta ce ya rasulullahi mun raka ta ne haka kawai shiru salin alim har muka kai ta muka dawo sai muka kai kuwa me yasa da kuka tashi da ka ta ku je kuna yar cewa a bai ce waka ba karfe manzo Allah sallama <laughs> saboda in muka ce muka ce eh, ya ce misa kuji kuna yar waka ba mm. kamar mun ce manzon Allah yana waka wanda kuma ka san manzon Allah baya waka sai dai manzon Allah ya faɗi wasu lafuzan da zaka ji amansu kamar na waka mm-hmm. wa ma allamnahu shi'ra mm. wa ma yanbaghi lahu manzon Allah Allah bai sanar da shi iya waka ba ko bai ma dashi da manzon Allah ya waka ba na'am tace ba haka muka daga shi muka raka ta ali salin alin sai ce me yasa ku je kuna cewa atainakum atainakum mm. fa hayyuna nuhayyikum mm. walaula hindatu samara ma saminat bawadikum irin dai dan tsokana da wasa da ake yi tsakanin dangin gidan maza da dangin gidan mata in an ji ana ce mu da ya ce mutanen karkara mm. ba san a garin ku gokaru mm. me ake yi ba amma namu garin da sinu nasu tashi mun mm. samu idan aka je mm. za ka je ana ta zama ta zama ta zama ta zama ɗauko riga eh, ta zama ɗauko hula ta zama ɗauko wando ta zama irin waɗannan kalmomin da suke duka dai tare ko tauri yayi tauri to kuma dai ko na hanko da gari da irin nasu ka gane na ka kaga wancan mace a taina kuma a taina kuma mun zo muku mun zo muku wa hayyuna nu hayyikum ku gaishe mu mu gaishe ku mm. ba dan wannan yar jar yarinya ba dan yar wannan yar yar yar yarinya wanda ke bulbul ba da ba ga idanun mu ba irin dai kalmomi waɗanda suke da zumunci ah, saboda haka ah, hira da iyali yana da matukar muhimmanci imam muslim mm. ko in ce imam nawawi shi cikin babuka da ya sanya wa hadisan imam muslim shi da ya zo cewa babu husnul mu'asharati ma al ahli babu da zai gwada mana mahimmancin kyakkyawan zamantakewa ashe zama da hira da su to amma yadda muke yi din nan hmm. wannan kuma ya shafi kowa da kowa muna yawan ba wa wayoyinmu mahimmancin gaskiya da ya wuce nasu ba ma wai ɗaiɗaikun mutane ba har mu masu wazi masu karantarwa ana san muna fama da iyalanmu da wayoyin mutane gaskiya wani lokaci za ga eh, za su iya karɓa ma in zai sai ka basu dole wato kai ma lafiyar ka ne hmm. yawa sai dai kuma su ma matan su dinga eh, dan hakuri yanzu kusan hidima ta koma a jikin waya kai dai a ringa check and balance hmm. compare and contrast draw the line of demarcation hmm. samu abin da yake nime daidai ka dan runguma abin da yake na kulakuli a dan rage wato rayuwar ne ta zamto a chabe kusan duniya tana so ta koma mana waya komai waya malam usmanu gaskiya ne eh, sai ya zamta cewa in kunne ya ji jiki ya tsira gaskiya na'am Mm-hmm. mm-hmm. mm-hmm.